ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وجل الله تبارك وتعالى وجل السلام ونوي أقوى دايدي وانا لو بسيطة كيكي وذكرتم كتفسير فبيت البساطة وانا لو بسيطة كيكي وانا بسيطة الله تعالى ذا مجيطة لغيرنا مكتايا وانا ثلاثة talata sha hudu ga watan ramadan da shekara ta dubu ɗaya da arba'in da bakwai ba hijiran da Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da makka zuwa madina wani shi da ke da hukumar shekara ta dubu biyu da ishirin da shida a kalandar turawa mun gushe ba muna cikin surat yusuf alaihi salam jiya darasin mu kwana kan aya ta 89 aya ta 89 yau za mu tashi kan aya ta 80 daidai ita ce wato eh, aya ta 90 nan ko aya ta 90 sannan Allah ta'ala qalu a anta wa innaka la yusuf a innaka la yusuf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 إنه من يتق ويصدق فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن وإن كنا لخاطئين قال ما تقريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقلبي هذا فألقوه على وجه أبي بصيرا يكسب خيرا واحسون بأهلكم أجمعين ولما فصلت العلم قال أبوه قال أبوه إني لأجد حيوكم لولا أن تمنوا يفسدون قالوا تالله إنك لفي ضلالك yaushe sai suka ce a naka shi lalle kai da an ta su tabbas ne yusuf kwala sai da su ana yusuf ni ne Yusuf wa hada akhi wannan kuwa dan uwana ne qad manna Allahu Alayna Allah ya nuna baiwa innahu yatalamani yake man yattaqi wa yasbir duk wanda ya tsoron Allah yake yi dokokin sa shine man yattaqi wa yasbir kuma yayi hakuri fa inna Allah ولذي علم الإنسان لا يضيء أجر المحسنين baya so ga balagar masu kyautatawa kaji sai suka ce tallahi muna rantsuwa da Allah da kada a sharaka Allah hakika Allah tabaraka ta'ala ya zabe ta ya fifita ta akan mu wa in kunna la khati'in kuma da lamari yake tabbas mun kasance mu ba su aikata ba daidai ba kuma su kuskure ne قال في النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يقول لا تسريب عليكم اليوم باب ولي زيديك أي بطاوة زيديك أي تغفر الله لكم ألا يغفر الله يغفر الله لكم ألا يغفر الله وكي يذكر الله لكم ألا يغفر الله وهو أحمد الرحيم Allah ta'ala shi ne mafi jin kan masu jin kan shi ne mafi rahama masu rahama kazalika sai annabi Yusuf ya ce da su idhabu bi shi hada ku tafi da wannan ne gaddawa idan kuka isa gida ku alquhu ala wajhi abi ku saka rigar ku ku jefa a shi ku jefa ita rigar ala wajhi abi ga huskar mahaifina da kun isa gida da wannan riga ku ɗauki riga ku ce ba ta da fuskar mahaifina idan kuka yi haka ya ci ba sai hawa zai dawo yana gani shi ne ya ci ba sai hawa daga nan kuma wa tuni da a cikin fasirari su zo man da iyalan ku dukkan ku ba su ɗaya saboda mawdu'in da alshan wani da iyalan ku ta kaso su zo nan Sosai sai ce wani ma fasala da ko, yayin da karuka da suka fita suka bar nisira suka doki suka doshi farasai Hala abubuwan sai shi mahaifin dan sai ce shi ne annabi yaku wato anan wuri aka ce yana magana da sauran iyalan da suke gida wato ba wa'ancan yaran da aka tura a wurin abinci ba nan yana magana ne a gida tare da iyalan da suke suka rage a gida wanda aka ba su rigar da aka je idan suka zo su jefa ga huskarsa zai dawo a matsayin mai gani sun kama hanya shi ne sai ke gaya ma wanda suke tare da shi cewa inni da a duri haji da lalle ne ina jin wato kanshin yusuf wanda zan sani na shi tun yana yau ina jin wannan kashin laula an tufadilu to zan ga muku wannan magana in ba don kada ku kare ta ji ba ku ce kare nake kalu sai su wa'anda suke tafiya shi a gidan suka ce da shi bayan sun zo wanda magana suka ce tallahi muna rantsuwa da Allah inna ka lafi ba mai da kafi lalle kai kana cikin aikata abin da kake aikata wanda ba daidai ba da daidai abin da ka kasance kana yi kana aikata shi wanda ba daidai ba har yanzu kana cikin shi da sun gaya masa wanda ne duba da cewa ya tsufa kuma ya kawo musu wani abu wanda suke ganin a hankali, ba zai yi annabi su din an kada shi biya da dadewa abinda aka sauka a hukunci shi ne babu shi ya shekaru masu yawa yanzu ya ce da su yana jin kanshin jikinsa wanda ya kasance yana jin shakkun sun yi so yana yaro to kaga wannan kai eh, a wurin su sai su ce sai su ce irin mutum su gaya mata irin abin da bahaushe yake ce an baki labarin da yake ne shi da makama sai ce wannan aja ta mai da ta dauko shi ne sai suka ce wuce innaka lan yin dalali kalqati kun gane ko wannan ne wannan mu'ada jiya idan ba a manta ba darasin mu mun kwana kan faɗa Allah ta'ala قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون da muka ce wannan gaba ce da take bayani a cikin wannan kisa mai zarka ta annabi Yusuf game da tattaunawa da annabi Yusuf yake yi da ƴan uwansa bayan sun nemi ya ya musu abin da ya kamata bayan sun gaya masa cewa damuwa da hadari ya shafe su da su da iyalansu kuma sun zo da kudade da awon abinci waɗanda suke muzjatin ne kudade ne yan kaɗan kuma ba su da kyawu da aka suke neman alhama ya cika musu ma'auni ya ba su irin abin da ya ba su yin da cewa kudin nasu ba na kwarai ba ne sannan ba su cika ba don haka yi musu sadaka da ƙara musu a matsayin sadaka inda Allah ya yi jirgin musu tafarjiƙi Allah yana ba da lada da sakamako ga masu yin sadaka to bayan sun yi masa wannan ne to shi kuma muka ce sai ya bai zuwa musu jawabi da cewa qala hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa aqihi da antum jahilun ina fata gani muka ce a nan wurin bai ba su an san abin da suka nema ba bai ba su an san abin da suka nema wajen su abin da suka nema shi ne a taimaka musu a cika musu abinda suka zo ne ba na auri da kuɗin su ba su da kyau kuma kuɗin da su shiga ba a yi musu sadaka Allah yana son Allah yana eh, yin sakamako ga masu sadaka wani shi ne abinda suka nema yanzu a madadin shi an yi ko yi ba sai ce da su هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه ان a fiye da muka ce abinda malamai suka ce ya biya mutuwar wajen da batun An bata musu bukatar su ya koma ga wani mawuyi na daban na cewa hal alifin ma ba sun biyu zuwa wa sun yi saboda aka ce lokacin shafa ta kama shi da tausayi gani cewa shi gashi cikin daula ya zama abin da ya zama amma ga 'yan uwansu da suka zo daga gidansu inda mahaifinsu yake suna kawara mishi irin yanayin da suke cikin na damuwa da talauci da rashi da aka ma a masu sadaka saboda yanzu kaga ba magana a ba su sadaka ake ba amma maganar yanzu ya fito musu fili ne cewa ni da kuke gani na da wannan duk abin da gani to ni ne da saboda yanzu matsala ba magana sadaka wace magana ko ku dawo ne kun gani to shine zai tambaye su wannan shine ce in antum jahilu kamar kuna suna abin da kuka yi wa su da ɗan uwansa lokacin da kuka kuke cikin aikin jihala wanda mun fassara wannan ko bayani da malamai suka game da in antum da in da cewa kuma malamai sun fassara shi da cewa in antum da a lokacin da kuka kasance ku ba ku da sanin yaya lamarin su zai zama na sama kun jahilci yadda al'amari Yusuf zai zama nan gaba shi ne yin an jahili kun gane ko waɗansu malaman kuma sun fassara is antum jahili da cewa a yayin da kuke aikata abin da ba daidai ba abin da kuka yi ba daidai ne ba ba daidai ne ba wanda muka ce malamai suka tafi akan wannan sun tabbatar da cewa aljihala a waljihal karka dauka ba nan sakau shi ne rashin sani ko rashin ilimi a'a daga cikin ma'anar aljihali ko aljihala shi ne mutum ya aikata ba daidai ba da zarar mutum ya wani tasarrufi wanda ba daidai ba to akan danganta jahilci gare shi ko a cikin shi jahili ne ko yana cikin jahilai mun kai istishadi da kuma kuma ya da wani suka istishadi da shi da wani annabi shi kansa a can baya dangane da fitinan mata ya roƙi Allah yana mai kasantar da kai da Allah yana cewa ina tasarif an kai da hunda, da asu ilai inna wa kun min al-jahili wa kun min al-jahili wato in ba haka ba Allah zai kasance cikin waɗanda suke suke aikata ba daidai ba annabi Musa alaihi salatu wassalam shi ma da Allah wuce shi ya ga mutanen su sai da sanuwa bayan sun kashe mutum sai suka ce a tafi kashe su na guduwa qala a'udhu billahi an aqula min jahili sai ina neman kariya ga Allah sai in kasance cikin jahili wato in kasance cikin masu aikata ba daidai ba har an da kuku yanka sanuwa a daidai lokacin da yanka sanuwa ba shi daidai ba ko ba ne ba a wata aya kuma aiki sallallahu alaihi wa sallam ya da damuwarsa a garin sa ganin kafirar maka su yi imani ba Allah ce walau sha Allah ya jama'ahum ala al-huda wala takunanna minal jahilin shi wala sha Allah da kuma ya ga dama duk كافرن nan la da ban abun alƙur da aka tattara su aka shirya duk su zama musulmi amma ba haka Allah يا wazo haka ya manzo Allah fala takunanna minal kasance cikin wancan da aka taba daidai ba a sa ka cikin inda cewa wasu ba su yi muka ce kuma yana daga cikin addu'o'in da ya tabbata a yi ummu salma radiyallahu anha cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yin su kafin ya bar gidansa a matsayin azkar ko addu'in shi ta gida yana cewa Allahumma inni a'udhu bika an a aw udalla aw adilla aw udalla aw ajhala aw yujhala alayya aw azlima aw udlama sai ka karanta wannan sallallahu alaihi wa sallam a shari cikin addu'a shine au ajhala au ajhala alayya wanda au ajhala ba wai shine ina roƙo kai Allah ka ba kai wanda kai ka da zama ban na wai gari a matsayin jahili ba a'a au ajhala shine ko in aikata ba abin da ba daidai ba au yushala alayya ko kuma aikata ba abin da ba daidai ba kun gane ko albamu shofani Muhammadu bin ali shofani rahimahullah shi ma eh, ya tabbatar da cewa annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya tabbatar musu da sifatul jahli da yace إذ أنتم جاهلون يجي لأن كل من عمل بخلاف ما علم يسيف aikata abin da yake ya saba الله يا أيك تعبين يكي يا سبب أبين بالسن وبأيك تعبين بعدين ba. ويصيب أن ينسب إليه ya inganta a dangane أدنك نجاهد شيء shi. shi mace shi jahili ne kenan ya aikata abin da ba daidai ba ya sai ko an saba ilaihi jahan tawbihan wato saboda sarki ya ce kamar ruya an salami kamar da aka daga ban da gari suna huwa huwa duka wani saba wa Allah shi ne jahili ya aikin da ba daidai ba shi ne fahimta jahili malamai magabata da suke faɗin wannan magana kullum man Abdullahi ba huwa jahili hujja sun ko istishari da suke yi akan gaskiyar wannan magana akwai ayi daban-daban daga cikin su akwai Allah sana Allah tabaraka wa ta'ala kuma inna rabbakum kuma inna rabbaka alladhina amanu wato lillabi na amilin su'a kun gane ko sun matabu min ba'adi zalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha la ghafur ثم إن ربك للذين عملوا السوء sannan lalle ubangijin ka dangane da wa'adi ka aikata mummunan abu biji haɗin shi nake son an bada kuma ina rabbaka lil ladina amilu su'a bi jahalatin lallai ubangijinka game da waɗanda suka aikata munanan abubuwa bi jahalatin to a bisa zama ba daidai ba ne da jahalatin ba wata jahalatin da su sani ba kun gani bi jahalatin wasu sun aikata munanan abin a bisa ba daidai ba sun matabo min ba da zalika sannan suka tuba bayan haka wa aslahu suka kyautata aikin su inna rabbaka bi ba'di hadha ghafurur rahim to ubangiji kamar wannan mai yawan zafara ne mai yawan afushi ashahid lil ladina amilu su'a bi shahadatin thumma tabu bi ba'di dhalik kun gane ko akwai nasi ma wanda ga wannan nasu shi suna biya da suka yi tishari da su akwai cewa bada Allah tabaraka wa ta'ala وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة له من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلها وأنه غفور yake wai ga ja aka lalazi da yu'minu na bi ayati dan wa'anda suke imani da ayyukan suka zo wurin kaga manzon Allah fa qul salamun alaykum kace musu aminci Allah ya tabbata gare ku kataba rabbukum ala nafsihi rahma wajin ku har mutsawar rahma ga kansa أنه يتلم عليك من أمين سوءا بجهالة تكون جاءك توني من هنا بجهالة أبسا وتوين إن يأمن بعدي بيما جاءك تمو هنا أما تنشي لا شابه من أمين بعدي بيما ثم تاب من بعد ذلك وأصلح لن يتوب بيما كي تيوت سائكين وأنه غفور رحيم وألا تبارك وتعالى تهو ديارو لترحمة أو كنسة يا ولد تابو كنسة رحمة وألا تعالى من يوم كابرحيم يا رحمة عليك الاشتكاك في الوصلة منغنبه وهل الشاهد شيني من عمل منكم سوءا بجهالة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلها فأنه غفور إنما توضع الله للذين يعبدون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ثم قال الله تبارك وتعالى لا تفتن منه وحده يعبد من السوء بجهالة أيك تعلم yake mummuna ne wato a bisa cewa wannan ba zai ba ne ba zai ne ba kuma mai tubu da mai fari ne sannan sai su tuba a nan take saboda sun san ba zai ne ba wa ulai ka tubu Allahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima amma malamai suka ce ɗin da ya aikata abin da ke mummuna ne saboda rashin sanin hukuncin abin bai san hukuncin shi ba sai waɗanda cikin shi a matsayin ta kuskure wannan ba za a kama shi da laifi ma aslan shi bai ma laifi shi bai ma laifi ba Ni dalili wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula Allah ba zai kama kan laifi abin da wata kai malamai suka ce musamman dai eh, idan ya zama cewa wannan abin da mutum tafka kuskure a cikin sa yana daga cikin al-masail al-far'iyya yawa ba masail ne wai suka zama zaruriyat cewa wani ne dole ka san su ba akwai ummahatul masail da tauhidi ko Idan ba a wa mutum uzuri shi da jin su ba amma kana da al-masail al farawiya da suka shafi wasu ibadat da wasu mu'amala sai wannan ba lalle ne ka san su ba sai ba kai karatu sosai ba sai wannan ka saka kuskure cikin su saboda ilimin ka bai kai sai da haka ba za ka maka da lalle saboda baka sani kun gane a ga ke san ke dai annabi su alaihi salatu wa salam ya daga ta musu jahilci ne saboda sun aikata abin da ne ba daidai ba zai da labarin yake ya ce da su is akin jahil ne kenan saboda sun aikata abin da ke ba daidai kun gane ko amma saboda ba su sani ba ko kuma saboda zama akan daidai ne kuskure sannan malamai suka ce a cikin faɗansa is antum jahilun shi kan karan kansa bayan wacce ma'anar da muka faɗa cikin wannan magana akwai ishari da cewa kamar kenan annabi su yana shirya ta ɗin uzurin yana shirya ta ɗin ne uzuri su ko ba ne ba a a ya tambaye su hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi kaga abin suka yi ta wa su kan wata ne shi ko ba kuskure ne to kaga ma kamata yi misali in babu ya fiya ne kuma take ba ko ma ana cewa yi laifi a lokacin da baka sani ba ko ka aikata ba daidai ba kaga wannan lafazin yana isharin cewa ba a da niyya aka maka da shi ne da laifi kun gaɗi wannan shi ne malamai suka ce yana daga cikin abin da ake hasa su a cikin wannan magana ta annabi su ba alaihi salatu wassalam to shi ne kai tsaye kano sai suka ce wa annabi su suna ba shi amsa ya ce hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa da an antum jahilun yanzu su sai wani abu shiga na su kuma saboda haka ba su ba za ku ga ansa da suka bashi ba abin da ya tambaye su ko magana da jawabin da suka bai su ba ba shi ne abin da abin su ne da shi annabi su cewa hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi sa su jahili kamar da su yi eh, lalle muna tunawa ko su mun mance ko amma kawai jawabin su shine kalu sai suka ce a innaka la anta yusuf a innaka la anta yusuf ha suka ce kai lalle tabbas kai ne yusuf kenan ko a inda ka la'aka yi su shi yanzu kai lalle kai ne su ko malaman lura suka ce a cikin wannan magana a inda ka la'anta yusuf da suka mai da jawabi gare shi da ita akwai usulubi na istifani wanda istifani ne takariri istifani ne takariri wanda suna tabbatar da cewa shi ne yusuf ne gane ko sannan wani abin sha'awa cikin wani alistifani istifani takariri suka ce akwai karfafa magana akwai at tauki tawkidi ma ba ma guda ba ne ne kamata ce da shi a ta yusuf shikenan a ta yusuf shin kai ne yusuf amma ba su gaya masu wannan sai suka ce a innaka la ta yusuf yanzu kuma cikin inna akwai taki lamun da kuke gani shi kun ga lamun yanzu da yace la ta. to shi ma lamun ne ke yake fa'idarsa da karfafa magana sannan an ta zamirin fasli ne zamirin fasli ne a ana yanzu tsakiyar jumla shi ma yana fa'idarsa da taƙi. saboda ka koda ana waje na taƙi ne eh, ila ka ce da da mu'akkidai ne abin suke karfafa magana guda biyu to idan ba ce da ni a an yi yusuf ba to kamata ya ce a innaka la yusuf a innaka la yusuf lalle kai tabbas kai yusuf amma ba bukaci a faɗi wannan ba za ka ce a innaka la anta yusuf to kun gani akwai innaka ko ko inda nake son ce sannan akwai la sannan akwai anta wani lokaci zariri ne na alfas to duk aka saka sunan zuwa fa'idatar da bi karfa mu me yasa suka zo da yin wannan karfa gana cewa da tambaya ta ta takriri saboda takriri ne kamar da muka faɗa al-imamu bukhari rahimahullah yake goyi zuwa daga Abdullahi bin Abbas Allah ya shaida da shi cewa lokacin da Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam Abdullahi bin Abbas yake cewa lokacin da Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam yake da su hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi iz antum jahiluna yake tabassama fara'au sanayahu ba a rafuhu fa qalu ba qalu wato yana faɗin wannan magana sai murmushi yanzu murmushin da yi sai suka ga wuciyarsa guda biyu yana da wuciyar ƙasa da sama suna ganin wuciyar sai suka tsara shi ta ce a a inna la'anta yusu a yanzu kai lalle kan kai ne su ko ina fatan gani ganin wannan shi yasa suka gane lalle yanzu shi ne su akwai alimamu a fa allah shi ma ya roto wata riwaya daga abdullahi bin abbasin yake cewa abdullahi bin abbasin ya ce inna ikhwata yusuf lamma arafuhu wato inna ikhwata yusuf ma arafuhu وما قالوا له هذا القول إلا بعد أن وضع التاج عن رأسه فكان له علامة عرفوه بها yace yan uwan annabi Yusuf ba su iya gane shi ba duk tattaunawa da suke da shi ba su gane shi ba har sai da yana da wani ina irin wannan abin da sarki ke sawa kuron din nan na sarki shi ne tashi kama ka ce rawani ke na mugare su ko kan dai yawwa kan dai sarki sai cire shi yana kansa sai ya aji. da sai bar kansa nan kamar ba ba ba kan nan to yanzu suna akwai wata alama dama a kansa wadda tun daɗewa sun san wani alama yana cire wannan kandar kan ya fito a sani sai suka ga wannan alamar sai suka gani shi wannan shi ba su zama su ce a innaka la'antai lalle tabbas kai kai da Yesu ko ina fata kun gani to wannan ne wallahi ta'ala alam to suna yi masa wannan tambaya ta karfafawa da kuma ta kariri fara shi kuma a bangaren sa alaihi salatu wassalam sai shi da su ana su ni ne yusuf وهذا أخي وهذا هو دوانا أنا يوسف بيدي يوسف وهذا أخي وهذا وما دوانا وبين إشارة يزوى يزوج دنيا الحب ودا أكثر شيء أو تفرد لدعوار شيء وهي جاك يجي وهذا أخي يلا إشارة يزوج يوسف akwai ابن ibn ambari wato yake cewa a nan wurin هنا nan wurin da ka tambaya annabi Yusuf alaihi salatu wassalamu a innaka la anta Yusuf ibn Abbas yake cewa a nan wani ya kamata ne ansar da annabi Yusuf alaihi salatu wassalamu zai tasu kawai ta kasance da na'am haka kamar nan a innaka la anta Yusuf sai ce na'am in ya kare ce ana Yusuf na'am ana Yusuf iyakar wani haka ya kamata kun gane ku wato bi ma'ana tambayar ba ta buƙaci annabi Yusuf ya yi ishara zuwa ga dan uwan dan ba su ko tambaye shi labarin dan uwa ba kuma dan uwan yana wurin sannan ai sun san dan uwa. shi dan uwa ya bace musu ne a'a ya yi daɗe da ba su shi saboda da wadansu suke tambaya matsala a inda nake an Yusuf kai ake magana ya kai sarki ana cin take muke kawo sai muke son mu matsayin ka amma babu babu bukatar buƙatar kamar da magana da wani tijan amma sai an tashi ba zama haka ba sai ce ana yusuf ya ƙara cewa wa hada akhi ya ƙara musu da wannan kun gane ko to me yasa yi wannan shi ne bin amma da yake cewa annabi su alaihi salatu wa salam ya kara musu da bayanin dan wata ne da cewa wa hada asu yace saboda wato litaskirihim bi khata'ihim fi ba. saboda yanzu yana sun yi tuna musu kuskure da suka faɗa cikinsa game da abin da shafi haƙƙin shi shi su ɗin da wasu kun gani ku yawwa saboda ai kun ga tambayar da ya musu can farkon wasu ɗan farkon kun gisa ce kafin su ce shi, a inda kala an ta yi su ai ya ambace kansa kuma ya ambace wa ya ambace da wasu ko kuma ce hal alimtum ma fa'altum biwa bi suwa wa wa ne yanzu wannan shine yake son yare yi rafin sa sai nuna musu laifin su ko suna musu laifin su da kuskuren su sun kai game da abin da shafi haƙƙin shi annabi so da haƙƙin wa shi yasa ce ana yusuf wa hada asu kun gane ko yace fa ka annaku fi hadha al-mawqif alayhi salatu wa salam yaqulu lakum ana yusuf al-murad qatluhu وهذا أخي الذي نسب إليه وإليه السرق كما أدن لك سيتي موسو مين يوسف وانت أكي مثل أكشش تهاني كان أشيني يقول وهذا أخي وانا قمشيني تنوانا الذي نسب إليه وإليه السرق وذاك جنجنا مسا ساكا هو وأني ما أكي جنجنا مسا ساكا أكي جنجنا مسا ساكا وذاك جنجنا مسا ساكا وذاك جنجنا مسا ساكا faƙada sarrafa lahu faƙada sarrafa lahu min Wani to wannan shi ne ke suna tunatar da su da shi wannan kuskuren da wannan laifin za su shi yasa ya ambaci dan uwan nasu ko isharar zuwa dan uwan nasu ana yusuf wa hada akhi lalla kun gane wannan wallahu a'lam to sai ce kad manna Allahu alaina ko kad manna Allahu alaina ce hakika Allah ya mana fahimwa Allah muna baiwa ni da dan uwan nawa kenan ana Yusuf wa za a fi Allah Allahu alaihi tabbas hakika Allah muna baiwa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah eh, yake shara zuwa ga cewa fadan sa Allah wa alaihi Allah muna baiwa cewa yana nufin Allah ya baiwa ni da dan uwan yace ai bi an jama'ana wato bi an jama'a bainana bi an jama'a bainana sai da Allah ta'ala ya haɗa ni da ɗan uwana wato gidan Allah ya haɗa ni da ɗan uwana ya buga mutane da shi lafiya don bayan mun daɗe ma mutane kuma gani ba to ka zo da ai wace babba mai wace babba ka wayi gari kai da ɗan uwanka wanda kake mahaifiyar ku ɗaya baban ku ɗaya tsawon lokaci ba ku tare suka wayi gari ga shi wata ai mai wace daga Allah da shi dan wanda ka dauka ka kamu kun gane ko a wani zancen wasu malaman tafsiri a suka bi tafi akan shi da ce eh, game da kadman Allahu alaina suka ce ne kadman Allahu alaina bil khalasi mimma wa tu'ammatu an ammatu li lik kadman Allahu alaika wato Allah muna bayyana an mafuli na ne ga abin da ka jarbe mu da shi mun haɗa cikin jarabawa iri yanzu Allah mun da baiwa da ni da dan uwan nawa mun samu kuɓuta daga irin wannan jarabawa da muka shiga ciki shi ne bil khalasi an mafuli na ne wannan ko aka ce suna suna nufin wato da farko abubuwa ne daban-daban da Allah ya jarbe su da shi to duka Allah ya kubutar da su daga wannan wannan ni'ima ce wannan baiwa ce daga Allah suna nufin wani bi su alaihi salatu wasallam ya nufin da farko wato al-khalaqu min ghayabatil jinn wa khalaqu min fahishatil zina ya samu fitinan mana ko Allah ko utar da shi daga wannan wannan ni'ima ce baiwa ce daga Allah sannan kuma akwai al-khalaqu min as-sijni kubuta daga daure shi aka yi ko tsari shi aka gogo ya zama shekaru a cikin kurkuku a kare yanzu ba ce ba kurkuku ne ba kaga wata baiwa ce daga Allah kun gane ko to sannan suna nuhin Allah ta'ala ya tsiratar da su wato imana ya musu baiwa ta hanyar tsiratar da su min al-mu'amalati wato min al-mu'amalati min al-mu'amalati al-qasiya al-khalas min al-mu'amalati al-qasiya wato Allah ya tsiratar da su daga mummunan mu'amala daga mummunan mu'amala wato min kibali ikhwanihim lillah ta yan uwansu na wajen uba inda suke su ne ai yake magana da su yanzu kun ga kamar da suka shi annabi su irin wannan mummunan mu'amala kamar ana ishara da cewa irin wannan mu'amalar mummuna ita suka ci gaba da mu'amalantar Binyamin lokacin da suna tare da shi shi kadai kenan yanzu dukkan waɗannan matsalolin da ɗaya sun faki, da wanda annabi sai shiga cikin sa cikin su shi kadai da wanda aka yi musu tare da Binyamin da sun a kada shi rijiya da wanda shi kuma Binyamin ya fuskanta lokacin da Aminu Yesu ba yana duk wanda matsalolin sun bi na'am sun wuce mana sun wuce mana Annabi Yesu gashi Allah ya karrama shi ya bashi mulki gashi da dan uwansa yanzu yanzu ina maganar kada wajiya ina maganar kurkuku ina maganar hijinan mata ina maganar eh, gidan yaji ina maganar yanzu su su ce su yi masa mummunan mu'amala sun daga su suna neman daga hannunsa a wanda kake magana neman sadaka hannunsa na magana kai masa hoton ba wani kaga wuce wurin jiwa jigo an wuce wurin to shine kadman nan Allahu alaina wallahu ta'ala kun gane ko al-Imam Sa'idi Sheikh Muhammad Yaqub bin eh, Sheikh Abdurrahman bin Nasir Sa'idi kana rahimahullah yake cewa wannan bayani da Annabi su alaihi salatu wassalamu yake cewa kad من الله علينا shaka Abdurrahman داخل Sayyidi rahimahullah yake cewa zalika kulluhu bi sababi sabri wat taqwa وذلك كنتم تتوقع وانا بهيوة تتوقع سامو دقاء الله هذه يتم من الله علينا بسبب الصبر والتقوى شيء كسن شيني أتنذير حقوني دجن طوران الله يا أرض ذات الجن ذات حقوني دجن طوران الله لذلك قال سمدك Allah madaukakin sarki yi bayani a gaba cewa ga abin da Annabi Yusuf ya ce innahu man yastaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin yace musu innahu yastalama ne yake yana ga musu kad manna Allahu alaina ko sai innahu yastalama ne yake ko kuma domin man yastaqi duk wanda ya ji tsoron Allah yake da kokin sa wa yasbir ko ya haƙuri haƙuri hakuri kan biyan dokokinsa da duk musibar da yake kanta fa inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin lalle Allah tabaraka wa ta'ala baya so ga ladan masu ihsani to mu kenan da hakurin mu ita su zama sanadiyar samun nasara mu da daukakan mu da irin wannan baiwa da Allah ya mana wannan shine abin da a cikin wannan kamar da shi Sheikh Abdulrahman Nasir Sa'idi rahimahullah yake shara zuwa gare shi to haka kenan umuman kamar ka ce da nafsin yana ishara da cewa shi hakuri da kake ganin shi da takawa mutum ya zama cewa ya sifanta da hakuri da juriya kan abin da shari'a take bukata sannan da kiyaye dokokin Allah shi ne takawa wannan shi ne asasi na cin nasara a duniya mai lafiya shi ne wato eh, na cin nasara ko rukuni na cin nasara a duniya da lahira shi yasa zaka ga ayi da yawa Allah yana ta'allaka samun dacewa da wasu abubuwa masu muhimmanci akan hankuri da kuma Allah wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaydukum shay'a inna Allah bima ya'malun basir Allah ce masahaban Annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'mini gaba ne ina musu ishara akan girman tawagar arna da yawan makamansu da duk wani fara da kake bai shi har na suna da ita ko a ce ko a yau ko a jiya ko a yau Allah ce wa in tasbiru idan ku musulmi ka yi haƙuri haƙuri sosai akan yin dokokin Allah da yi masana ake da wa tattaku kuma kuka kiyaye dokokin Allah ku jure wa tattaku ku kiyaye dokokin Allah kar ku zama mutanen banza wa in tasbiru wa tattaku yake in dai kuka samu wannan la kai kaidukum shay'a yake to duk marketing da Allah za su kula ba zai cuta samu gobe komai ba wannan garanti ne daga Allah wa in tasbiru wa tattaqu la kai kaidukum shay'a inna Allah bima ya'maluna muhit yace Allah mai kewayewa da tsani game da duk abin da kafirin suke aikatawa suke kula kenan kalubalen musulmi su kasance suna da haƙuri da takawa duk abin da kafirai suke da shi na tanadi da ƙarfi ba zai cuce su komai ba ka gwamnati shi ke gwada maka hankuri babu shakka da tsoron Allah su ne a kasi na cin nasara a duniya da lafiya la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku azan kathira wa in tasbiru wa tattaqu inna dhalika min min ahsani al-umur allati la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum tabbas za a fajar rabe ku musulmi fi amwali ku cikin dukiyoyin ku za a jarrabe ku cikin dukiyoyin ku a samu asara da zangarta iri iri wa an anfusikum kuma za ku faɗo da jarrabawa cikin rayuwar wasu su mutu wasu su samu rashin lafiya wasu a yi musu rungun da kuma yawon fi an wa da sannan ce wani tasma'un da min alladhina utul kitabar min qablikum kuma za ku ji mugayen maganganu na cin zarafi da zagi da cin mutunci daga waɗanda aka ba su littafi gabanin ku su ne gudu da nasa za su yi ta zagin ku suna aibata wa minan ladina ku. kuma za ku samu irin waɗannan za ku ji irin waɗannan mugayen abubuwa daga waɗanda suke mushrikai shine wala tasma'unna minal ladina utul kuma min qablikum wa na ladina ya ce azan kafiya. cuta bai yawa za ku samu bangarci za ku ji wannan su ta cin zarafin ku da kazufa da ƙarya da waye iri kun gane ko saboda ka su zage ku su zage annabi ku zage addini ku zage matan annabi su saba annabi kowa tana yin zage to shine yace wa in tasbiru ko shine muhammadu shani wa in tasbiru wa tattaqu cikin da da ku yi hakuri wa tattaqu ku kiyaye dokokin Allah fa inna zalika min azmi ko shi wannan yana daga cikin muhimman al'amura saboda ka hakuri da takawa su ne tushe da mutum zai gino a kansa ya ga nasara a rayuwarsa yasa nabi Yusuf alaihi salatu wasalam ta ce kalmar da Allah na. ta ce innahu ya yasbir wa yattaqi fa inna Allah la yi ajra al-muhsinin to haka kuma kaidar ubangiji take duk wanda ke kyautata aikinsa da jin tsoron Allah da hakuri to abu shakka Allah ba zai kyautata aikinsa ba Allah ba zai kyautata aikinsa ba fa inna Allah la yi ajra al-muhsinin wa aqimis salata طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ina fata na keke ne wa in tasbiru da ko wa in tasbiru fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin wa in tasbiru fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin wa kini salatu tarafai nahar yace ta tsaye da sallah bangarori guda biyu na rana farkon shi dan da karshen take وظلفا من الذي دون ينكي لديك كي تلوني لا مكي لا كي تلوني لدي لديك كينو تعرف ان هذا وتعصبا آه، آه، الزار العصبي شيني طرف النهار وظلفا من الليل دون ينكي سكين لدي سوك تشيني مغربا دوان ديشا كي ان الحسنات يذهبن سيئات كاو ابو انا الخير دلا دلا بسوك يسو يذهبن سيئات سوك تفيت مونا نعيسا بأكثر Eh, kai abu wanda yake alkhairi ne to sai shafe zunubin ka da kai wanda yake baya wa aka bi sayyi'ata alhasanata tamwa wa khaliqin nas bi khulqin hasan haka annabi ya ce zalika zikra lil zakirin wannan tunatarwa ne ga masu wato tuna wanda wanda wanda zai amfane su kenan a shahidi sai ce wa in tasbiru fa inna allaha la yudhi'u eh? fasbir fasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra al-mu'minin fasbir fa inna allaha لا يضيء أجل المرسلين نعم وتكيحق لي كنبو فاصبر فإن الله لا يضيء أجل المرسلين وتكيحق لي كجوري للي انا تبارك وتعالى بايا توغى في مبكين وليس في قاعدة والله أعلم إنه من يتقي ويسلم فإن الله لا يضيء أجر المرسلين فيش قالوا سيسو نوع النبي يسلم فرد جوانا لك جريش وفي بمعنى هات شبته وشيء يوسف kuma ga Bilyamin dan uwansa ya gaya musu tabbas Allah mashi baiwa kuma baiwar ma wasu baiwokin da sun bayyana gari su faru don ga matsayin da Allah ba shi wanda lalle babu yin zaifi musu ba ko ba haka ba da suka ga wannan kaɗa shi kenan sai suka koma wata magana kuma ta nuna wato itizari ta kawo usuri gane ko ta neman usuri da kawo hannu suka ce kanu sai suka ce tallahi muna rantsuwa da Allah da kada asaraka Allah wa alai hakika Allah tabaraka wa ta'ala zai ka san ya fi ta kafa wa in kunna la da kuma ne da lamarin yake mun kasance Wasu aikata ba daidai ba ko masu aikata kuskure wannan shine abin da suka bayar da suka ce a matsayin ɗaya tizari da kuma nuna da kamun kawa da neman yafiya tallahi لقد أثرك الله عليك ابن جريس أبو rahimahullah الله آه، تفسير sai سوى لقد آثرك الله علينا أي لقد فضل فضلك الله علينا وآثرك بالعلم والحلم والفضل شو سكي ألا يا زابيك يا سيدي ذاك أتمو يسوي ألا ينمشي والله أعلم شو لقد فضلك الله علينا أجيك ألا سيدي ذاك أتمو وآثرك كما يا bil sai dai ba baka ilimi wa ilmi da kuma haƙuri ai jure akan matsalolin da ka shiga cikin su wal fadl kuma Allah ya baka wata irin falala ga ta zahiran ka zama abin da ka zama mu ga mu da yi ba alfama da ita wannan shine abin da Ibn Jarir yake cewa shine ma'ana kenan la qara asaraka Allahu alaina الشوكاني رحمه الله إن قوله لأنزلك الله عليها لا ينافي نبوة عظيمة من قال في نبوته لأن ذلك الأنبياء كرامها وليس ولا نبوة عليها لقد آثر الله وفضل بعضهم على بعض في أن لا تتفق علينا إلا أن آه، الله كرم عن نفسه من إقرار الاعتراف وعلى لسان محمد وقال لك شيء وشيء

أَنَا وهو معلم المدرسة ومعرفة هذه على جبهة أو تتلوث مرابطة وعلى تشكر عند أَنْ عند رواني أقابل الذي وضعه أَنْ أقول لك عند رواني مطلقا وسورة المعلمة ومن قولك عند رواني كتبنا عند رواني أقابل الله بالمعنى 就是说按照外面来最初来讲都是我们，对吧？人民需求方面我们来说，我们有很大不希望，未来的你在在历史上是你所的，对吧？未来历史上是你所的，我也会希望不管按照老你嘛，就有些人按照老外还是我们的老你呢，那哪什么关系？我感觉我也快跟这情况一样，啊，到英国的时候呢，我感觉。 من الآثار من الآثار لهم وفضل لهم ما يجوز ولا يقول أخرج لأن ربنا تجاوز ولا تجاوز ولا تجاوز ستة ونص منطقة معلومة كذلك معلومة فإذا أنت لو أنا يجوز لنا هذا الفاتن وصفهم ذلك يجي ثمرة واحدة يوم عن يجي فقط أن لا وجه وجوع الكتابة الله عليها لا يوجد مع الإنظار منها إذا جاء إنما هو الشخص الذي هذا يجب ذلك ويكون هذا الأمر يجب أن وممكن تجمع خير كما يجمع وممكن تجمع خير وغيره وإن وإن كنا وإن ونحن مخفضة عن السبيل الهدى وإنه كنا لنا وإنه كنا لنا وإن لنا كنا لنا ومن في نقر وصيد المدينة وصيد الرسول وملكه وكنا تدعى في شأن الجماعة أن نحن نتعرف إن سورة الأبد وأن نحن نحن نحن أما تدعى تعالى في ذلك لا خاطئين لبقي عن سنه فيما أنكت بعده ومن تفرد سوى مهمته عن صاحبه ومصابه مرتبه علما لغيره ولم يكن أنكت عن ابنه أي موت الشفاء منهما وإذا كان هذا ما تجري وذلك إلى أن يكون الذي يكون له وله أما إن الذي يقول له الله شيء 我这跟服务员的老板不一样，就是，我如果说是他，你这里养牛的鸡我给你养，养的鸡我给你，这知道就行现在人这个鸡嘛，如果说是他不的，我给你养，不会嘛？要是这养牛的，我给你养，的，然你他不养，的说他不养，还是要他不养？ amma farkon shi ne mafi ne masu su yake da ba da wadatun ayyakawo kamfanin da wakilta da kada cewa kafa ayyar wani ya kawo mafi da gwani mafi da ke kafa an ko wakilta kafa an ko wakilta amma shi ba su su yake ba da kudu wannan kafa ayyar kawo yake da ya ta'amma da shi ya shi ya yi ta'amma da 但是他把多年也受不了。老板，你这么干下去也拉住你，哦，你说他这个心理的一件事情，我也干不了，这心理他哪有不干的？你想吗？脾气小，我还是我这人家干我自己，而且大大有有的干，大大有有的干。 أقامات يقبل مضاد أكبر في المتغبر يجب أن أعرف شيء إذا فعل شيئا لا يرد عنه إذا فعل شيئا لا يرد عنه وفي ذلك أول ينكر التوكيل به الأعضاء وتأتي مبدع فولك مبدع شيء وسيجعل إلى الخروج غير عنه أما صار وجه التعبير بالنسبة للإنسان 他给我讲出来，肯定会有一些冲击，会有些大的冲击。不然的话，我觉得三百万这些人是看不上。فكان الوضع على طريق له يوم ربنا حميد وأطعمه لأن بإذن لا يقول إلا ولا شيء ولو أشاهد ولا وأرض إلا بإذن رزقي فشو فشو يأتي تشتغل في أبد الدين إلا يقول مسلم قاسم